ya zuwa yanzu tuni aka iso da waɗanda aka ceton zuwa yola fadar jihar adama domin mika su ga jami'an tsaro to kowane hali matan da aka kwasa da yara ke ciki a dajin sambisa malama aisha na cikin matan da 'yan boko haram suka sace a yankunan michigan da madagali da suka shafe fiye da shekaru biyu a hannun mayakan boko haram ta koshe da murar amurka cewa sai suka kama ni suka aurar da ni da suka aurar da ni da sun aje mu a wani gida da suka aje mu a wani gida bai kai sati daya ba haka sai aka ɗauke mu aka kai mu goza da aka kai mu goza daga baya aka zo aka kai mu cikin sambisa yau shekara biyu zuwa sama muka yi a cikin sambisa haka har na haifu da na haifu yariya na ta rasu da ta rasu haka akwai wata yar cibo ta haifu da ta haifu ita kuma ta rasu haka ga yarinyar ta ma yanzu a bayana sunanta fatima tana bayana yarinyanta mamanta ta rasu sunan mamanta debora akwai matan da aka sace a chibok a kin taba ganin wasu eh na gan su mun zona ma sun zona karkashin bushiya ga yariyan su ma a bayana kamar aisha su ma waɗannan ƙananan 'yan mata da ke ma makarantar firamare wanda ko shekarunsu ma bai shige sha uku zuwa sha biyar ba sun ko bayyana yadda 'yan boko haram suka sace su da kuma auren dole da aka yi musu a dajin na sambisa. sadiya jibrila a wace makaranta kike kafin abun ya faru firamare firamare me ya faru zake tuna abun da ya faru lokacin da boko haram sun shiga garin mu mm. da yamma gulag karfe biyar sai muna gudu mun iso har shuwa sai suka ka sai a sai sun riga sun shiga gari sai suka kama mu suka tattawa mu suka ji ku koma kuna gudu za ku tafi garin arna gashi mun zo shine suka kwashe mu suka zuba mu a wani gidan mu kai sati ba mu da mamana sai suka ce sai an mana aure muka ce bara mu yi aure ba an zo an ɗibe mu an tafi da mu sai aka kai mu cikin sambisa an kai mu cikin sambisa muna zama ruwa in ma sai ka fita ka ɗiba kuma kullum sai an duke mu mijin da aka aurar mana in kullum sai ya duke mu barkisu mu barkisu kamar da suka kai ku sambisa ya suke kima miki aure eh an yi mini aure me suke faɗa muku me suke faɗa mana hmm. sun ce mana in dai za mu zonna in da za mu zonna ba in sun ce za su kakkashe mu in ba mu zonna in mana aure ba. ba tun yau bane ma dai 'yan sa kai na maharba ke tallafawa sojoji musamman ma a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram inda 'yan sa kan kan ma shiga daji domin zakulo burbuɗin 'yan bindiga masu tada kir baya garba tarfa da ke zama jami'in harkokin tsaro da kuma binciken na kungiyar maharban jihar Adamawa ya ko bayyana yadda masu ka kubatar da waɗannan 'yan mata da kuma ƙananan yaran. A satin da ya wuce mm. mun fitar da goma sha hudu a yanzu kana mm. gani akwai su takwas da yaran su. Mm. a yanzu nan yanzu nan yan mata takwas da yaran su wanda boko haram ta an kama su da dole an aura da waɗansu su suka zo na zambiza daga shekara biyu zuwa sama suna kokarin gudu muka taimaka aka fitar da su kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi cikakken bayani ba game da matakin da za a ɗauka game da mata da ma kananan yaran da aka ceto to sai dai tuni rundunar 'yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta sb usman abubakar ya ce tuni aka tura ƙarin jami'an 'yan sanda yankunan da aka kwato tare kuma da yin kira ga jama'a da suke bada haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a fafutukan da ake yi na kawo ƙarshen matsalar ta boko haram. shi ne su sun ga sa ido da irin mutanen da ba su yarda da su ba musamman masu ba ma jami'an tsaro da kuma 'yan bangan da aka hada karfi da karfi ana aiki da su su dinga shiga loko da sako suna duba irin mayagun mutanen nan musamman dai duk wanda dai ba su da shi ba kar su kasa gwiwa kuma mun san dai suna kokari kuma yana da kyau a ci gaba a haka din kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama kenan sp usman abubakar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya